Zabura ta ashirin Don mai bi da kiɗe kiɗe, zabura ta Dauda Ubangiji ya amsa maka sa'ad da ka yi kira cikin wahala, bari sunan Allah na Yaƙub ya kiyaye ka, bari ya aiko maka da taimako daga wuri mai tsarki, ya kuma ba ka gudummawa daga Sihiyona, bari ya tuna da dukkan sadakokinka, ya kuma karɓi hadayunka. na ƙonawa, Sela, bari yă biya maka bukatan ranka, Ya kuma sa dukan shirye shiryenka su yi nasara, za mu yi sowa ta farin ciki sa'ad da ka yi nasara, mu kuma ɗaga tutotinmu a cikin sunan Allahnmu, bari Ubangiji ya biya maka dukan bukatunka, yanzu na san cewa Ubangiji yakan ceci shafaffensa. yakan amsa masa daga samansa mai tsarki, da ikon ceto na hannun damansa, waɗansu sun dogara a kekunan yaƙi, waɗansu kuma a dawakai, amma mu mun dogara a cikin sunan Ubangiji Allahnmu, za a durƙusar da su, su kuma fāɗi, amma mu za mu tashi, mu tsaya daram. Ya Ubangiji, Ka ba da nasara ga sarki; ka amsa mana sa'ad da muka yi kira.